الرحيم قال الإمام البخاري husnin الله a باب حسن الخلق أكراتم نبايا من يبياني أكن مي أكي شيم الخلق ko kuma mun fara bayani in sun ci alhulku malamai suka ce ma abbara insani sifatil na ci. abin da ya bayyana ya bayanin sufofin mutum na ɓoye sufofin da ba a fili suke ba sufofin hali to su ne ake ci musu alhuluku. bi kha'i sannan su asalin ɗabi'u malamai suka ce minal al ma huwa takassuliyun wa ma huwa ghariziyun a cikin ɗabi'u akwai waɗanda Allah ke halittar mutum da su akwai kuma wanda mutum shi zai koya ya tabbata manzo Allah sun ya ce wa man yastasbir yusabbiruhu Allah duk mutumin da ya nemi ya zama mai haƙuri to Allah zai mai da shi mai haƙuri so da kada ka yadda da maganar mai cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra zinatihi inna at-takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq haka wani mai hikima yake cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi kai ya wanda yake son ya adan da ba ɗabi'arsa ba ya ɗauki wata ɗabi'a ya yafa ya ce tashi ce inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq yace neman ka zama kai wata ɗabi'a to ɗabi'ar ka ta asali sai ta zo ta kore ta nan shi yana nuna cewa laisa min al ma huwa muktasabun a cikin ɗabi'a ba abin da ake koya ana koya sannan al-ashaj ad lokacin da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon ta ya tabbatar da cewa ɗabi'a ana koyanta manzon sama ya yaje shi ya ce inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu lalle kana da wasu ɗabi'u Allah da ma'aikinsa suna son waɗannan sufufin ɗabi'un naka su ne alhilmu wal'ana yana da rashin garaje mutum ne mai bin abubuwa sannu-sannu da natsuwa shi al'ashadju ba to shi ne sai ashadju ya tambaya ce Allahu ni alaihima am anakta sabtuhuma shin Allah ne ya halice da su ko ni ne na koya yace balillahu jabalaka alaihima Allah ne halicce ka da su sai yace alhamdulillahi allazi jabalani ala khaflatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu gode ma Allah da ya halicce ni da ɗabi'un da Allah da ma'aikinsa suke son waɗannan dabi'u so da ka dabi'a ana koya mutum yana ma kansa tarbiyya ya koyi ɗabi'a. malamai suka ce ana koyon ɗabi'a ta hanyoyi daga cin hanyoyin akwai addu'a shi yasa kage daga cin abiyatul istida akwai addu'a ta ta ta Allahumma hadini li ahsani akhlaqi la yahdini li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito sannan kuma akwai addu'ar da ake yin an kalli madubi Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake takassubin ɗabi'u kyawawa sannan ana takassubin ɗabi'u kyawawa ta hanyar mai mujalasatu ashabul akhlaqil fadila din masu ɗabi'u kyawawa ka rika zama da su in kana zama da su shikenan kai ma za ka koya sannan daga ciki akwai ne qira'atu siyar salaf karanta ɗabi'un karanta siran magabata ya suke ya ɗabi'unsu suke duk wanda yana taimakawa da kuma irin waɗannan hadisan da suke ƙarfafa gwiwa a game da koyon ɗabi'u kyawawa amma a muhammad ibn salih usaimin ya ce wanda Allah ta'ala ya halicce shi da ɗabi'u kyawawa to wannan ya ji daɗi kaga shi ba sai yayi wahala koya ba babu husnul khulqi babin da zai bayani akan kyakkyawar ɗabi'a kyawawan ɗabi'u al-Imam al-Hasan al-Basri yace abu uku yace kafful adha sannan sai kuma ihtimalul adha sai bazlun nada abu uku haka yace sune husnul khulqi yace kafful adha kakka cutar da kowa ihtimalul adha in wasu sun cuce ka ka ɗauka ka yafe ka yi hakuri sannan bazlun nada sannan kuma sai kyauta ka zama mai kyauta wannan suna ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u suna cikin kyawawan ɗabi'u sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya fassara wa innaka la ala khulqin azim yace wa innaka la ala dinin kana kan addini al addin. addini gabaki dai ɗabi'u addini ne sannan wasu sun tambayi na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito ya ya dabi'un manzon sama suke sai ta ce amma qara'atul qur'ana shin baka karanta qur'ani bane inna khuluqahu alqur'anu ai dabi'un annabi ba komai bane illa qur'ani in kana son ka fahimci dabi'un annabi sama to ka karanta qur'ani in ka karanta qur'ani ka ji abin da qur'ani ya umarni da shi to wannan shine abin da ake ce ma أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بغزة قال سمعت عطاء عطاء عطاء القياخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أم الدرداء إذا ترويته حديثي دقى أبو الدرداء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سنن سواما قول ارفع صوتك حتى يسمعك الكل أويم ابن زيد شين أبو الدرداء خب كيت أم الدرداء فما اسمها أم الدرداء ما اسمها za a rika sa za a rika sa ju'a za a rika sa ju'uli sai duk wanda ya faɗa abu kaza za a bashi kaza mu gani hmm ai ba sai a nan take za a ce wanda ya faɗa sai a bashi a bashi to za a bashi kaza ko ba bashi yanzu ba sai a masa alƙawari a ce za a kawo masa to shi shikenan assignment kowa ya je nema qala ma min shay'in fil mizan asqalu min husnil khulqi annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abu babu wani abu face a ranar lahira da yafi ma'auni yafi nauyi a ma'auni na lahira min husnul khulqi fiye da kikkiawar dabi'a kikkiawar dabi'a zama kana da kikkiawar dabi'a to ba abin da yafi ta nauyi to akwai sirri a cikin nan husnul khulqi din nan na shiga cikin arkanin islamil khamsa duka tauhidi husnul khulqi Allah ta'ala ce inna shirka la zulmun azim mafhumul mukhalafa inna tauhida lame la'adlun azim an ce inna shirka la zulmun azim to mafhumul mukhalafa ne inna tauhida la'adlu azim wal adlu khulqun ko ba haka bane an ce lalle shirka babban zinid babban zalunci ne to kenan mafhumul mukhalafa ne tauhidi adalci ne babba kaga ɗaya kenan sannan na biyu sallah sallah kyakkyawar ɗabi'a ce ɗabi'a kyakkyawa tana da tasiri a cikin kyakkyawar ɗabi'a واستعينوا بالصبر والصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن دي صلت الدأكي أكي ني دا النبي ودى ألا يتي أي إرنتا النبي صلى الله عليه وسلم يكرنتر تو تنهى عن الفحشاء والمنكر تنا هني جمد da abin ki da kuma alfasha sannan زكاة azumi zakka kai ita kanta الزكاة ma malamai كودي زمان النماء والطهارة الزكاء أنما والطهارة زكى الزرع أينما سننكم به طهر قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أنا مغنى دمي النفس قد أفلح من زكاها حقيقة وندي تسكت زوجي السياسة مفلاهي dan الجنة ne وقد خاب من دساها man سام wanda kuma ya kazantar da zuciyarsa to shi kuma ya zama me ya zama khaba ya tabe wuta zai shiga to kaga shine haka nan haka azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu at-taqwa min min ummahati makarim al الاخلاق taqwa sannan hajji shawo abin nan alhajju ashurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajj fala rafat wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga kyawawan dabi'u so da shi yasa sai annabi so mai yace ne ma min shay'in babu wani abu fil mizani a ma'aunin lahira asqal wanda yafi nauyi min husnil khulqi fiye da kyakkyawar ɗabi'a. sannan kyakkyawar ɗabi'a nan ai kala biyu ce akwai husnul khulqi ma Allah akwai kuma husnul khulqi ma'a al shine husnul khulqi ma'al haqq sannan kuma da husnul khulqi ma'al khalq kyakkyawar ɗabi'a a wajen Allah yi ma Allah mu'amala mai kyau tauhidi sannan yi ma bayin Allah tun daga annabi sama zuwa ƙasa me kyakkyawar ɗabi'a kun ga shi yasa sai manzo sama yace ne asqadu fil mizan babu wani abu da yafi nauyi a ma'aunin lahira min husnul kulki fiye da kyakkyawar ɗabi'a ita ce take ba mutane wahala ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a sannan wannan hadisin yana nuna mana shi ashe al'amalu tuzan malamai suka ce abubuwa uku ake aunawa a lahira tuzanu alhasanatu wa tuzanu sayyi'atu sannan tuzanu al-ashkhasu han mutum shi kan shi sai an auna shi yi manzala sun ce ya'ti ar-rajulu as-samin al-azim yawm al-qiyamah fala yazinu inda Allah janaha ba'udha yace ikra'u in shi'tum qawla Allah ta'ala wa la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna za a zo da katan mutum kato to shirgeje sai a sa shi a ma'aunin lahira amma ga baki ɗaya nauyin shi sikelin lahira ba zai ba da shi a matsayin ya kai fifikin sauro ba annabi sama ya ce ku je ku karanta fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ranar lahira ba za mu tsayar musu da ma'auni ba ma'aunin su bai sannan manzo Allah salama wata rana ya aiki Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace tsinko masa wani abu a bishiya fa badat saqahu nahilatayn hazilatayn sai gabobin uh, sa guda biyu yan sirara ga su yan gajeru sosai sai suka bayyana sai sahabbai suka kalkace da dariya manzo sun yace atabhakuna min diqqati saqaihi lahuma a'zamu inda Allah azqalu yawm inda Allah yawm al-qiyamati min jabal uhud wallahi ran aka auna su sun fi dutsen uhud nauyi kaga tuzanu al-ashkhas kama tuzanu sayyi'atu al-ashkhas wa tuzanu hasanatu al-ashkhas da alahira tuzan الله قسامي نوي حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش kaga wannan hadisin wannan hadisin asali da ba a fitar da shi a wasu waje bai yana da damuwa saboda al-Imam Sufyanu mudallisi ne al-Imam al-A'mash mudallisi kuma duk an ana suka haddathana Sufyanu an al-A'mash an wa'il duka Sufyanu guda biyu mudallisai ne <laughs> da Sufyan ibn Uyayna da Sufyan al-Thawri dukkanin su kilahuma mudallisu amma Suhuq daga masruq masruq almajirin na na isha radiyallahu ta'ala anha babban tabi'i ne kaga kaga nan tabi'ai tabi'ai uku muke da su a cikin hadisin al'amash tabi'i ne ko Sulaiman ibn Maharan sannan Abu Wa'il tabi'i ne sannan Masruq shi ma tabi'i ne an Abdullah ibn Amr ibn al-As kenan qala sai yace lam yakun an-nabi sallallahu alaihi fahishan sallallahu alaihi wasallam bai kasance fahishan bai kasance mai aikata abin banza ba ba a jin mummunan abu daga bakinsa bai batsa bai aikata mummunan abu Ba ya faɗin mummunan abu wala mutafahishan sannan kuma abu bai zama masa ɗabi'a ba fahishan bai yi kwata-kwata sannan mutafahishan ba ɗabi'arsa ba ce kana ya ƙulu annabi sama ya kasance yana cewa khiyarukum ahasinukum akhlaqa zababbun ku a wajen Allah sune waɗanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u wanda yafi fi kyakkyawar ɗabi'a to shine zababbe a wajen Allah wanda ko ya zama mai kaushin zuciya mara tausayi mara imani mara sakin jiki da mutane to wannan kaga tababbe ce shi yasa tarbiyya kai ake yi kada mutum ya zama khashin kai zama yana da kaushin kaushin zuciya mutum ya zama mai taushin zuciya amma wannan kullum ba ana nufin cewa mutum kuma ya zama wawa bane ya zama galala a'a ka zama wata ra inda ake buƙatar aljiddu a inda ake bukatar shidda ka fitar da shidda inda ake buƙatar linu ka zama laggin. wani marubuci ya rubuta littafin sai yasa umaru baina shiddatihi wa linihi na umar tsakanin tsananinsa da kuma taushinsa tsananinsa da taushinsa akwai inda ake ake ake cizawa sannan kuma akwai inda ake hurawa malami ne kidan ya ce Allah ya ji kansa ya ce wannan shine siyasa a ciza kuma a hura akwai inda ake cizawa akwai inda ake hurawa al'umma wani zubin idan aka ce cizawa za a riƙa yi kullum ko za a ci ciji waɗanda bai cancanta a cije su ba kaga shugaba ya zama kare ke an samu damuwa sannan idan shugaba kuma ya zama kullun shi halala yake kawai shi sauki kowa ya gane taushi gare to shikenan zai a rika hawa bayan shi shikenan ana ta ba kuma wani abin da zai biyo baya amma inda ake buƙatar zafi shugaba ya zafi inda ake buƙatar taushi ya taushi wannan wanda Allah ya bashi wannan ko a shugabancin gidansa ne ya ji daɗi balle kuma shugabantar al'umma wata rana ai zafi wata rana ai taushi haka ake buƙata to khiyarukum ahasinukum akhlaqa waɗanda suka fi ku a wajen Allah suka fi ku daraja a wurin Allah su ne a hasinukum akhlaqa su ne waɗanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u wannan hadisi shi ma na karfafar mahimmancin kyawawan ɗabi'u a cikin musulunci da cewa kuma ba a baibaɗe bane da ake wasa da su wallahu alam in mun zo karatu na gaba sai mu ta karanta hadisan kawai